السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جماعة شابي قوت الربيع الثاني اجرم الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da ashirin da biyu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha shida ka ci gaba da karatun littafin al'azkar au hiliyatul abrar wa sha'arul akhyar wa talkhisud da'awat wal azkar mustahabba billaili layl wan nahar na al-imam abu zakariya muhyiddin yahya ibn sharaf an-nawawi ad Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabu ma ya ƙoluhu iza da khalafis sala littafin da ke fayyace mana bayanai na irin addu'o'i da zikirori da mutum ya kamata ya rika faɗi a kowace gaba daga cikin gaɓoɓin sallah kafin sallan da kuma bayan sallan a inda muka shiga babi na 69 <clears throat> babu Asma'il al-husna babin da ke bayani akan sunayen Allah kyawawa muka je aya ta 180 cikin suratul a'raf da Allah madaukakin sarki yake cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha lalle Allah madaukin sarki yana da wasu kyawawan sunaye saboda haka in kun tashi roƙon shi to ku hada da su wajen roƙon shine ku yi ma Allah madaukin sarki magiya da waɗannan sunayen ku yi ma Allah madaukin sarki kirari da waɗannan sunayen ku yi kamun kafa wajen Allah madaukin sarki da waɗannan sunaye shi kuma ya yi alkawarin duk abin da kuka roƙe shi da waɗannan sunaye to kamar yankan wuƙa ne ko menene sau da allah ne mana alkawari ya ce mu roƙe shi zai karɓa mana kuma ya ce da halittun farko da na ƙarshe za su taru a kan kowa yana da buƙatan da yake da shi a wajen allah ya roƙa kuma allah maɗaukin sarki ya bashi to ba abin da za a rage abin da allah maɗaukin sarki ya mallaka kaf sai kamar yadda ake saka allura cikin ruwa a fidda ita akwai abin da allurar nan take ragewa to haka ba abin da za mu rage idan muka roƙi allah kuma ya ba mu abin da duk muke so kome shi sannan <clears throat> roƙon allah akwai tsari ba akwai matakai kuma addu'a tana da lokaci yanzu duk yadda kike da bukata kike sauri in kika miƙe kike sallan magariba yanzu ta ba jam'u ta kadim ba ba jam'u ta akhir ba kowane irin jam'i ne kika ɗauko magariba yanzu rana fatau kika yi ta bata yi ba to haka addu'a take in kika yi ta ba a ta ba shiru zaki ci ko kin cika matakan amma idan kika cika matakai da ka'idoji da lokacin yinta kuma kika yi ta bisa wannan tsarin wallahi Allah ya karba ya gama ana fahimtar wannan za mu zo bayan da muka kare waɗannan bayanan da izinin Allah za yi muku bayanin me ke sawa mutum ya cika ka'idojin karban addu'a gaba ɗaya kuma ya addu'a Allah bai karɓa ba akwai wasu matsalolin sannan waɗannan sunaye da muke bin su muke bayani muke ɗan taƙaita ma'anansu don ki san su sanda za ki rike sunan kena mamma Allah ma giya ya maki kaza ki rika halatto da ma'anan sunan a ranki yana daga cikin dalilin karɓan addu'anki to za mu zo muku da samfarin da misali ɗaya ko biyu na kalmomin da za ki amfani da su a larace ki hada da waɗannan sunaye ki roƙi allah maɗaukin sarki da shi kuma ki sani allah maɗaukin sarki ma kushi yake rike idan kina da bukatu ba ki roƙe shi ba duk abin da kike so duk wahalan shi duk yawan shi ki roki Allah maɗaukin sarki ki ce Allah ina son kaza kuma kai ke da kazan nan kai ne kaza ya Allah ki bi waɗannan ƙa'idoji da muka fara ambatawa tun wancan satin ki tsare su ɗaya bayan ɗaya ki gani Allah maɗaukin sarki ba zai baki bukatun ki ba mu ko ke da bukatu iri-iri bukatu na lafiyar mu bukatu na yadda za mu gudanar da rayuwa cikin inganci da annashuwa da taiwakakan arziki ga mu da ƴaƴa ga mu da jikoki ga mu da ƴan uwa ke ƙarai da ƙaro mu ba muna fuskantar haɗari ne da muna fuskantar lahira ba wanda ya san shin in yi mutu ina za shi to cin da haka ne shi ko mai abin nan da za mu je wajen shi a lahira idan muka roƙe shi abin da muka fi so ai zai ba mu in muka roƙe shi abin da muka fi tsoro ya fi firgita mu ai zai kiyaye mu shi yasa Allah maɗaukin sarki ko bai boye mana ba ya yi ko mana annabi da alheran duniya da lahira ya fayyace mana su mun gano wannan da kyau ko na iya tuna nasihan da sayyidina Umar ya yi masa'ad bin abi waqqas lokacin da ya tura shi kadisiya yace kakka yaudaru da matsayinka wajen annabi ana ce maka kawun annabi wannan kare yaudare ka annabi hakkira da yake mai in ya ga tun karo yana cewa haza hali ku kalli kawuna famri'un ni halahu in akwai wanda yake da kawo irin nawa to ya nuna shi ya shekar wannan yaudare ka ka duba ka ga irin matsayin da annabi yake kuma ya lazumta dangane da mahallicin shi ka lazumci wannan domin Allah maɗaukin sarki bai da wani nasaba da wani kadai Allah maɗaukin sarki nashi shine wanda yake mai biyayya to ki tsara wannan Allah zai biya miki bukatun ki kaf kowane irin bukata da aka je yakin kadisiyan nan mafi adadi mai yawa da aka ambata sojojin musulmi sun je da su shine mutum dubu talatin amma sojojin kakare a ƙarƙashin jagorancin rustum yana ɗauke da sojoji dubu idan da za a ce musulmi su ware ɗaiɗai kowane kafiri ɗari zai rike musulmi ɗaya ne kin san ko musulman nan ko yana da makami ɗari uku suka tunkare shi zai tsara har ya gaji su durmushe shi amma ga shi su allah maɗaukin sarki ba nasara sun roƙe shi sun gyara alaƙarsu da Allah ba abin da Allah maɗaukin sarki ke ƙi da wasu sun ci shi ba wallahi al'azim mu kula Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin a cikin sunayen Allah maɗaukin sarki da muke kan bayanin ma'anansu a tattakaice a karatun da ya gabata mun karanta suna na sha hudu al-musawwir muka ji da cewa Allah maɗaukin sarki shi ke suranta halittu kaf sura na zahiri tun a cikin mahaifiyar, da kuma sura wanda yake na ɗabi'a alkhuluqiyya ko ko kowace iri ce dai Allah shi ke yi sannan idan ɗan adam ya fito duniya kamar yadda masu iya magana suke cewa Allah bai ƙara halittar kowa ba to kirkar roƙon Allah maɗaukin sarki ya wanzar muke daga banki ya ce ya Allah wanda kai ne ke soranta halittunka Allah ka sauwara zurriyan da za ka bani su zama masu hankali da hankalin zai amfane su ya amfanar da al'ummanka su zama masu kyakkyawan tunani da hangen nesa da za su amfanar da kansu kuma su amfanar da al'ummanka ya Allah ka soranta halittunsu halitta ya zama kyakkyawa da zai zama da kurjini da kyan da zai ja hankalin al'umma ya Allah bayan sun rayu a duniya ka tsare masu gabansu ka tsare masu jinsu da ganinsu da wannan abin da ya shafe su da nan sai ke amfani da kalmar al annabi yana cewa matti'ina Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma na ke amfani da wannan suwa na al in Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara har yanzu bai gama suranta halittan ki ba fa to akwai matsala mun gano wannan da kyau idan kika roƙi Allah ya karɓa sai ki mutu idan ki tar ganin ki fes dukkanin gaɓoɓin ki suna nan lafiya akwai mutumin da Allah maɗaukin sarki zai bar shi da dukkanin gabobin amma ga su ba amfanin da suke mashi ko ƙwaya a ciki kun gano wannan da kyau to ki roki Allah maɗaukin sarki da wannan ya tsare maki rayuwanki da duk waɗannan abubuwa akwai cututtukan da suke damun mutane da babu maganinsu yau ba Allah maɗaukin sarki ne ke suranta abubuwan ba in ya suranta kuma su zama yau suna da lafiya lau kuma fa ba tare da an ma nemi maganin komai ba fa don me ba za ki amfani da wannan sunan ki amfani da sunan albari'u ki amfani da sunan alhaliku ki hada su waje ɗaya ki roƙi waɗannan bukatun naki ba musamman a ɗaya bisu uku na ƙarshen dare da Allah yake saukowa ki ta karkare ki ma Allah kirari da waɗannan sunayen ki rufe da salatin annabi ki faɗi bukatunki ki kulle da salati da kuma yi ma Allah kirari ki sa ido ki gani sai Allah maɗaukin sarki ya biya maki bukatunki kaf ba abin da zai saura amma dan adam yana ƙwaya ƙwaya sai ya daga hannu ya Allah ka san ina da bukatu Allah ka biya min bukatu na ai baki faɗi ba har yau baki ce komi ba ko ba zai biya miki ba mun gano wannan sai kin faɗi wannan abin da yake so karara Allah kaza nake so kuma kana da wannan abin ka bani Allah kaza nake so zaka iya samun man da wannan abin Allah ka samu man da shi ki gaya ma Allah wannan karara a fili Allah madaukin sarki zai baki kuma zai maki Allah madaukin sarki ya sa mu dace suna na sha biyar daga cikin jerin gidan sunayen Allah madaukin sarki da ya umarce mu mu roƙe shi da su shine al-awwalu ai alladhi lam yasbiquhu fil wujudi shay kun ga uban da ke duniyan nan kaf to babu abin da ya riga Allah Allah shine na farko sammai ƙasai duwatsu ruwa iska mutane shedanu mala'iku dabbobi tsuntsaye duk abin da kike ji da gani filwujudi da za a ce akwai shi yana wanzuwa to ba abin da ya riga Allah madaukakin sarki wa huwa allazi ala bi zatihi wa sha'anihi fawqa kulli shay'in Allah maɗaukin sarki kuma shi ne wanda ya ɗaukaku da zatin shi da kuma sha'anin shi akan komi idan ya zama kuna gogoriyo ila jarabawa kuka yi kina son Allah maɗaukin sarki ya sa ki ɗaran mu kowa maki ko kun ji kun yi intabiyu ne a wajen aiki an ce za a ɗebi mutum goma ko kuma dubu ishirin ne kuka je kuka intabiyu kuma kina son ki shiga cikin mutum goma nan ko misali wani abu ne kike nema na ɗaukaka za a yi maka promotion ko wani abin da yake dai na rayuwa naki ko na wani naki za ki yi roƙon allah maɗaukin sarki da wannan suna ya allah kai ne na farko allah kai ka riga kowa allah kai ne ke saman dukkanin halittunka da sha'aninka ya allah ka sa wannan jarrabawa ya zama naci allah ka sa ‘ya'yana su zama suna gaban kowa suna da wannan sunan za zaki amfani kina gaya ma Allah waɗannan bukatun Allah ya ji a zuciyanki ya gani cewa kin yadda shi ne ke gaba da kowa to kina son ya sa wannan kudura da iradan shi ya ɗaukaka ki ko ya ɗaukaka wani naki an fahimci wannan akwai mutanen da za ga haka Allah maɗaukin sarki ya yi su duk abin da aka kada aka raya sai gansu su ne a sahun gaba mun fahimci wannan da kyau wallahi al'azim akwai addu'an iyaye a ciki sannan kuma akwai addu'o'in da suke ma kansu irin wannan da yake sun san Allah kuma sun san yadda Allah maɗaukin sarki yake son a roƙe shi mai yiwa suna haka ko ana musu kama sau da dama kina da matsala sai ki to Allah zan shiga jarraba Allah ka sa shi jarraba Allah ka sa ka shi jarraba ai har yau ki bude kofan ba kina nan a bayan kofa sai ki ce ya awwalu ya al'awwalu al'akhiru al-zahiru wal-batin kin san ma'anan su kina halattowa a ranki sai ki ce Allah kai ne wanda ka riga kowa karin jaye komi Allah ka sa nema in zama na tseren ma kowa haka ake yanda kake sama da kowa Allah ka sa in zama sama da bayinka kaza akan matsala kaza take boye ki gaya ma Allah Allah zai baki mun gano wannan kowa a nan wajen in tana karatu a makaranta ba ta son ta fita da first class akwai ki roki wannan mana iya yanke saka roƙon maki ko sana'a kike kina sai da kaya ana sai da irin su a kasuwa ki roki Allah Allah ya sa in kin an kasa ki ki riga kowa siyarwa wajen riba Allah ya sa ki fi kowa samun riba wannan ba san kai bane ki roki Allah ita ma wacce take siyarwa irin naki in tana son ta ya kai ta ma ta roka kun gano wannan da kyau ko ba kala san yana wa'azi ya ce Allah ka sa na aljanna ba suka ce malam da mu ma sai ce ai ban san kuna so ba suka ce ai muna so ce ai ba ku faɗa ba ku gano wannan yana karantar da mutane yanda ya kamata su yi ne ga magani a gonan yaro amma kuma zai mutu da cuta akan me kina da bukatan abu ki boye a kin zo mashirmanciya Allah madaukin sarki ya kiyaye wa huwa alladhi la yahtaju ila ghairihi fi shay'in Allah shine wanda bai bukatan komi a wajen halittun shi komi bai bukata rika roƙon Allah ya sa miki wadatan zuci ina roƙon shi da wannan wa huwa almustaghni bi nafsihi an kulli shay'in Allah ya wadata ga kanshi akan komi da mala'iku ko ba su da mu ko ba mu da aikin mu ko ba shi Allah maɗaukin sarki ya wadata da waɗannan abubuwan ba so yake yi ba fala yudanihi wala yusawihi ahadun min khalqihi ba wani abin da ya kusa ko ya daidai wa daida da Allah maɗaukin sarki cikin halittun shi kaf bi annahu subhanahu munfaridun bi zatihi domin Allah maɗaukin sarki shine wanda ya tu da zatin shi wa wasfuhu wa fi'luhu haka siffofin shi da ya siffanti da su haka ayyukan shi bari ku jawo mamaki da za a zo a ce za a wani jaraba yanzu a nan masallacin a yanzu a ce baiwar Allah muna so a cikin mutum miliyan kusan 200 na 'yan Najeriya ki fitar mana da mutum biyu waɗanda suka shahara da gaskiya aka ji aka gani a ajin farko za ki yi cewa shugaban ƙasa general buhari haka? Hmm? sewa sai kun yi shiru to ki roƙi Allah maɗaukin sarki ya sa ke ma ki zama haka akwai masu gaskiyan da suka fi shi amma Allah maɗaukin sarki bai nuna su ba amma shi fa Allah maɗaukin sarki ya nuna shi ne ta yadda ya yi gwamna a ƙasan nan ya yi ministan mai a ƙasan nan ya yi shugaban ƙasa a ƙasan nan ya riƙe tukulluman inda ake tattara kudin raran man fetur sai yanda ya yi a kasan nan amma bai dauke salon wani ba ya gama yana lissafa abin da ya mallaka a duniya kaf bai kai miliyan talatin ba da gidajen shi da kadarorin shi da komi tsakani da allah kina tsammanin ko shugaban karamar hukuma ya yi na riko inda aka sa ido aka bincike sosai sai an ga wasu kazantu a ƙasa Allah ya gwada shi ne aka gani kila waɗanda suka fi shi gaskiyan ba taɓa gwada su ba ballantana ga gaskiyansu to shi Allah ya yi fice ya sanya cikin masu gaskiyan Najeriya yana gaba Obama yana jawabi ya kalle shi ya ce ka gode Allah ya ce a Afirka gaba ɗaya mutanen Afirka ba su da mutum biyu irin ka duka Afirka ba mutum biyu a Afirka irin ka kun fahimci wannan a ɗauki mulkin ƙasa irin najeriya don ƙawa mutum yi abin da ya ga dama amma shi ya ƙi abin da ya ga dama a lokacin mulkin soja bai taɓa ba kan shi kwangila ko ya ba wani nashi ba bai taɓa mallakan gidan mai kwaya ɗaya ba ko wani fili fuloti nashi bai taɓa yi ba fili ne fa aka ba su duk shugabanni da sauransu lokaci ya yi bai gina nashi ba aka ce gwamnati za ta ansa filin aka zo aka ce ma shugaban kasa magana ce ba zai yi ba ka'idan kasa shine in lokaci bai yi ba a ƙara ansa a ba wani kawai da suka je sai suka dawo mai da takardun suka ce gashi yalla bai an ansa amma an dawo maka da shi ya ce wannan kuma ruwanku ya ansa ya haji shi dai ba zai nema ba shi sa ba zai ansa naka ba kuma shi ba zai baka nashi ba dan nashi iyakan bukatan kanshi ne kadai dan bai da shi dan bai wawura ku kun ga wannan ɗabi'an ki roki Allah ya maki kuma ya mazuriyanki fifici da kowane irin abin alheri da za a amfana da su ta hanyar amfani da wannan sunan mun gano wannan da kyau ko yanzu wane ne anan ba ta son ɗanta ko ƴatta si albarka irin sardauna ko irin tafawa balewa ko irin abubakar gumi ko irin malam jafaru ko irin malam awwal albani akwai to dan me ba ku roki Allah madaukin sarki da irin wannan ba wannan sunan kadai kuka makale shi ko duk wata daukaka da kuke nema wallahi sai Allah ya mu kuma wallahi ko kayan sai da kike kasa kika makale ma wannan sunan kina roƙon Allah sai Allah ya miki fice a kan shi kun gano wannan da ke ku ma nan kullum hijabi biyu uku hudu haba na yake wannan mata yin sun samu ne duk wata ki dinka samu sauran kuma aika ma yan uwa su mora Allah ya sa mu dace ta ce wai zai yiwu Allah fa aka ce <laughs> Allah fa aka ce na sha shida al-akhir ai al-muttasifu bil baqa Allah maɗaukin sarki shine wanda ya sumfato da wanzuwa wal ukhrawiyya kuma shine wanda yake na ƙarshe huwa al-akhiru alladhi laysa ba'da hushi Allah shine a ƙarshen da ba wani bayan shi al-baqi ba'da fana'il khalq Allah shine kadai zai wanzu bayan halittu sun kare kaf huwa alladhi tantahi ilayhi umurul khalaiqi kullaha dukkanin al'amuran bayi zuwa gare suke cikewa ba wani abin da yake cikewa wajen wani wajen Allah yake cikewa aiki ce to yaya zan roƙi Allah maɗaukin sarki da wannan suna, ke da Allah mai sauƙi ne ki roƙi Allah ki ce ya Allah kai ne na ƙarshe kai man kyakkyawan yabo da san alsa albarka a cikin rayuwa na a bayan da ni na yi ƙarshe ya Allah sai ki koma ga Allah ana taya banki a bayanki yanzu tambaye ku tsakani da Allah wai malaman da suka rasa a kasar nan su nan waɗannan malaman su Jafar su Albani su Abubakar Gumi me yasa a bayansu ake ta su Allah ya wanzar da alheri ne a bayansu Allah shi ne na ƙarshe wanda babu wani a bayan shi to Allah in ya karba addu'an ki ta haka sai wanzar a bayan ki kyakkyawan suna sai aga kamar kina nan ne mawaki yake cewa shi ba shi zuwa lahira ko ya je ɗauke mai akai ko ya je dawowa shi kai sai mutane suka kasa gane me ya faru wai shi ba zai mutu bane ko in ya mutu zai dawo mm, mm, zai mutu ana Allah zai wanzar da ambatan shi ko bayan baya ko bayan bashi Allah zai wanzar da ambatan shi kin san yana daga cikin alherin Allah ya wanzar da ambatan ki shine duk wanda ya ambace ki da alheri sai Allah madaukakin sarki ya kawo miki tukwacin lada da daukakan daraja a lahira ko ba san wannan ba yanzu alherin da Allah maɗaukin sarki yi wa matan albani abin wasa ne da Allah ya tashi sai ya kashe su tare duk wanda ya tashi adda sai ce Allah ka ji kan albani da iyalin shi inda ita ɗaya ta rasu zai wahala Allah ya wanzar da wannan addu'an a kanta kullum duk duniya miliyoyin jama'a suna yi wannan babaiwa ne na musamman Allah madaukakin sarki yake zaben wanda ya so fa wallahi daga cikin baya ya musu kirgorun Allah madaukakin sarki ya wanzar da ambatan alkhairi akan ki da zuriyanki a bayanki sannan ki roki Allah madaukakin sarki ya sa ke naki karshen in ya tashi to ya zama karshe ne mai kyan da kowa zai gurin irin wannan karshen mutum miliyan nawa ne suke addu'a Allah maɗaukin sarki ya su mutuwa irin mutuwan waɗannan malaman ba shi roƙon wannan akwai mutumin da Allah maɗaukin sarki zai ma arziki sai ya ƙaddara arzikin zai kare ya bar shi to ki roƙi Allah in haka zai faru da ke Allah ya sa ƙarshen arzikin ya zama arziki ne kyakkyawan da ya fi wannan sai Allah ya kwace kuɗin sai ya baki 'ya'ya masu arziki wannan so ya ki roƙi Allah mun gano wannan in ilimi kike da shi in Allah maɗaukin sarki ya kai gejin da zai tsaye da wannan ilimin naki a kawo wanda suka fi ki sai Allah ya maki ƙarshe mai kyau sai ƴaƴanki ko ɗalibanki sai su taso su maye gurbin kina zaune gefe kuma har yau matsayin da yana na akanki yanzu irin wa'azozin da waɗannan zaratan malaman ahalus sunna suke ko'ina a najeriya duk wanda ya tashi kokari yake ya haɗa kanshi da malam abubakar mahmudu gumi allah ya ma abubakar gumi ƙarshe ne kyan gaske irin wa'azozin da suke yafi nashi yawa irin bayanan ma da suke yafi nashi yawa haka ne makuwa ya makalkale da jikin shi kuma dukan suna jin ya fi su ku kalli ƙarshen da Allah maɗaukin sarki ma Saddauna duk wani ɗan siyasa ƙoƙari yake haɗa kan shi dawa Saddauna ku kalli alherin da ya ma janar Buhari yana raye duk wani ɗan siyasa ƙoƙari yake haɗa hoton shi dawa a buga tare amma wani ɗan siyasa ne yanzu ya sa takara ya haɗa hoton shi da malafa akwai ke ba malafa ba wani ɗan siyasa ne yanzu ya tsaya takara ya haɗa kan shi da hoton sarkin garinsu wannan siyasa ne yanzu ya tsaya siyasa kowaye ya haɗa kan shi a hoto ɗaya da malamin shi wallahi babu na rantse da Allah kika saki za ki shiga siyasa kika haɗa kanki da hoton malaminki to wanda suke adawa da malamin nan ba za ki zaɓi ba ki samu ƙuransu ba haka ne yanzu ba muna ta son jafar da albani ba ɗan siyasa ya sa hoton jafar anan na albani anan yana tsakiya wallah ba zai ci zaɓe ba don duk wani makiyinsu kuma da abin alherin da ya same su ya ɓoye ƙiyayyen wallahi ba zai zai kai ahli sunna ma za ce kaga macuci wai mu zai yaudara to ba za a zaɓe ka ba amma yanzu ɗan siyasa yana haɗa hoton shi da buhari ce ka ana gogoriyar me ɗan izala ɗan ɗarika ɗan shi'a ɗan kirista ɗan iska ɗan arziki liman da karuwa kowa zai je me idan gwala ce yana fa tare da baba buhari mun gano wannan da kyau ku sai ga ce mu general sak ya faɗa a gano wannan da kyau ku kuma ba ka da inda za ka wani kasa ɗin tafsirin da ya yi halanta za ka ce ya fassara aya ta burge ka wallahi gaskiya ne ya Allah yadda kai mai farko mai kyau Allah kai ma dattijan nan ƙarshe mai kyau kuma irin shi Allah ka wanzar a cikin zurriyin shi mu'adda mu kenan an fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki shiryar don to ku roki Allah da wannan ukhrawiyya din sunan Allah na sha bakwai wai waɗannan abubuwan wai kuna fahimtar su ko ko ba ku bukatun su ne ha ku rike waɗannan abubuwan za su yi muku amfani yanzu kina roƙon ma danki wannan abubuwan ina haɗo muku da misalai ne da za ku gane ba wacce ba ta son ɗanta ko wani jikanta ko wani nata ko wani ɗanyenta ko wani ɗan ƙanwanta ko wani na kusa da ta zama wannan ko akwai wanda ba ta so ga hanyar da ake bi nan yanzu ba ku ji abin da mahaifiyar maryam ta yi ba ne kakan maryam hannatu tun ana da cikin ta fara addu'a da haifi yan kuma ta rike ta tace allah ka tsare ta da zuriyanta mina shaitanar rajim dan Allah ya tsare ta da zurriyanta daga shedan ne sai ya ce wa kafalaha zakariya cikin albarkan da Allah ya ma wannan ƴa ne annabi zakariya fa in ya je shiga ɗakin ta da aka yi mata cikin masallaci tana kula da ɗakin Allah sai ga kayan arziki tare da ita anna laki haza maryama wannan kuma daga ina sai ce huwa min indillah wallahi daga wajen Allah ne domin inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab da ya ga wannan sai Allah ya ba mu labari ce hunalika da a zakariya rabba zakariya ce wa ai kawai sai shi wajen Allah shi ba yi ta addu'a Allah ka bani da Allah kai kaza Allah kai kaza ku ga abun mamaki malaman tarihi suka ce matan shi kaɗai ta fi shekara 90 a duniya ni ko ina ni ga tsohuwa shekara 90 to da yake Allah madaukin sarki abin nashi yana tsaye kawai sai aka ce inna Allah yubashshiruka bi yahya amma yanke fa shi abin da ya dauka an jima za malaika zai je aljanna ne ya dauko ɗaya daga cikin wiljanul mukhalladuna ya kawo mashi sai aka ce to ai matanka ne za ta yawo ce a'a ita din aka ce eh fa aka ce to misalin tana daukan ciki ba za ka iya magana ba haka ake ma annabi Ibrahim jama'a an iya wannan ko ba iya ba wallahi duk abin da kike son ki zama kin ga waɗannan sunaye guda biyu kika rike su wallahi sai Allah ya maki mun gano wannan da kyau ko ko da makiya ne suka tafa ki gaba ko ki roƙi Allah ya sa ki a gaban su so kuma ya maida ke ya maida su bayan ki ki amfani da waɗannan sunan si ta hayaniya wallahi Allah ya aje su a baya ai duk hayaniyar da za a yi kina gidan gaba amma ki rike waɗannan sunayen da kyau amma kuma sai fa kin kiyaye cin halal sai kin kiyaye mutuncin mutane a bakinki sai kin tsara kiyaye ƙarya da cin amana saba alkawari da duk wasu kamiya mu yanda za zama maki matsala kuma za mu zo ku ji wasu bayanan da sai addu'an ki ya tafi sama mala'iku suna miko hannu za a ɗauka kai ma Allah sai ƙugiyar sabo ta jawo su ƙasa suna na sha bakwai daga cikin sunayen Allah su ne al-zahir ai al-munfarud bi uluwi zat wal fawqiyya Allah maɗaukin sarki shi kadai ne ya kadaito da madaukakiyan zati da kuma zama a birbishin komi da kowa wa uluwil galabati wal qahiriya Allah madaukakin sarki shine wanda yake da madaukakiyan galaba da kuma rinjaye kinga ko daga nan kika tsaya ki rika roƙon Allah da al-zahir Allah ka buwa yadda ni akan komi ka buwa yadda ni akan kowa in ya karɓa maki wannan kin gama Allah ka sa in yi rinjaye a kan matsala iri kaza da ta taso Allah ka sa in yi galaba kan suwana kan matsala iri kaza da ta taso ya al-zahir ya al-batin ya sami'ul basir duk irin waɗannan abubuwan suna da alaƙa ne ɗan kun lura da jeren giyan suna da ke cikin littafin ku ai ba haka aka jero su a nan ba an jero su ne a bisa alaƙansu kuna fahimtar wannan sai ki roki Allah da wannan Allah ya baki galaba Allah ya baki kahiriya rinjaye amma kai ki roki abin da kuma yake zalunci kun gano wannan da kyau ko kai ki roki wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa uluwi sha'ani Allah ya ɗaukaka sha'aninki wantifa'i shabihi wal masiliya kuma Allah maɗaukin sarki duk wani abin da yake kama da shi da kwatanta shi to an kora wannan ga Allah ba wanda yake da irin wannan ba wani mala'ika ko wani manzo ko wani waliyu ko wani aljani ko wani dodo wanda yake da kamanceceniya irin na Allah wa huwa zahiru fi kulli ma'anil kamal Allah maɗaukin sarki shine mabuwayi wanda ya ɗorore akan kowane abu wanda yake in dai ma'ana ne na cika Allah madaukin sarki ma wannan abin zarra ko huwa al-bayyin Allah madaukin sarki shine wanda yake al-bayyin a fili yake Allah ba wani abu nashi da yake koyi ba ki ga abin mamaki ba duk abin da Allah yayi ba wanda zai yi irin shi shine bayyana Allah yanzu idan hannunki ya samu matsala wallahi duk kokari ba wanda zai iya maki irin shi wannan kadai ya bayyana Allah ba irin kowa yake ba yanzu har yau turawa ba su taɓa yin wani abu saboda tsaban iya kira a ce yau sun yi masara wanda ba irin ta Allah ba ko ba da kayan aikin Allah ba na Allah ne dai wannan kaɗai ya nuna Allah shi ne Allah ko a yi ruwan sha ko a yi iska ko a yi wani abu ba wanda ya iya Allah shi ne a zahir kuma albayyin kuma a bayyane yake allazi abda fi khalqihi hujajihi albahira wanda ya bayyana ma halittu hujjojin kasantuwan shi haka hujjoji masu kayatarwa wal barahinu zahira da hujjoji a fili na sha buga muku misali dauko gero kadai in ce wai dan Allah mutum na farko da ya fara gano gero wai waye gaya mashi ma gero tukuna wane ne ya gaya mashi wannan geran aka tara shi nan ko in yana jikin zangarniyan shi za a iya yin tumu a ci wa ya gaya mashi wannan geran za a iya kyarba shi a dunkule shi wasu nan wannan abun fara a matso nonon dabba a hada a dama sunan shi fura da nono a zuba sukari a sha a ji daɗi wa ya gaya mashi don Allah wa ya gaya mashi wannan gerin aka sarrafa shi a wani fannin kuma za a iya yin mashi za a iya yin bula ina ganin in bana ba ku dama na ce ku lissafo ma abubuwan da ake da gero sai na gaji da lissafi ai kunun kanwa ai kunun tsamiya ai koko ai gumba ai fara ai mashi ai bala ai brabusku sai ne tuwo to kaji mai cin tuwon gero sai wa Hmm? kunun zaƙi na faɗi gumba waɗannan abubuwan fa da gero ake wai sanar ɗan adam yin wannan abun sai ke ce Allah domin ya ce allamal insana halin yara wallahi shi ne muna zaune a ƙasar nan shekara talatin da ya wuce baya ba na zaton mun san wani abu wai wara amma ana nan wai a cikin wara aka gano in aka zo aka ɗauko waken soya za a yi kaza a matsa kaza a cire rissa gasaran a yi kaza wai a rika soya mana wai muna ciwo a matsayin wara wani iri ikon Allah tun da da can can mun kasa fahimtar wai da menene ake madaran gari wannan madaran pig da ake sha da waye waken soya ne ba ya ka da kisan wannan nika kawai yake sha a zuba mai siga da flavor Mashini don wane ne zai je tara madaran shanu ya daskar da shi haka har an nika shi ya zama ka zuwa maki a naira 20 ko naira 40 ke kin isa shi sa idan kika je wajen larabawa da turawa ba sa shan ti da wannan madaran garin nan halib asalin madaran da aka matso shi daga riga in kina shan wannan da Allah madaukin sarki ko mara ba za ki ba kun gano ku je ku ga danginmu mun fahimci wannan ran da aka wannan gogo mai karfi a nan garin kun tuna ta da miti sha biyar ɗin nan ta rusa gidaje mun je nan na goye mun je yi ma abokin jaje gidan shi ya rushe sai na hango irin buka buka buka buka na fulanin nan gidaje sun fi ishirin ya wargaza su gaba daya har kasa amma ga bukan su arda can a aji shi kaga Allah ko ya buge gini ya bar buka shine ɗaya daga cikin fulanin da ya zo muna gaisa da sai ce ka aina ga iska ya ce ina kwance sai na ga iskan za ta tafi da rumfana ce sai na ruke ta kawai ya ce ce sama sai in dawo da ita ta sama sai in dawo da ita na ce yi kokari amma ka san haɗarin da ke cikin wannan idan ka rike zai zama kamar irin leman nan na sakowar sojoji wallahi zai iya ɗaukan kai sama da kai sai iskan ta rika tarar rumfan wallahi zai ce sama da kai amma Allah sai kiyaye akwai gidan da muka je muka ga sai da ya ɗauke rumfan gidan gaba ɗaya ya yi sama da shi ya rushe gidan har kafa, wallahi ɗaya daga ciki ya ce kwakwance yake wallahi yana kallo kawai dukkan rufin aka yi sama da shi ya ce wallahi kafin minti ɗaya kawai sai gan shi a filin Allah an bige wannan kadangan can wannan nan wannan nan wannan nan Allah bai kadar su zubo kan shi ba na ce sai kai yaya sai ce ban san san da na miƙe tsaye ba daga ta cigaba da kwanciya Allah ke Allah ka sa mu to Allah ne ke bayyana hujjoji ga bayi don su fahimci shi din shi ne sai ki roƙi Allah ki ce ya Allah kasantuwa na na baiwanka Allah ka bayyana ma al'umma ni ne kirki ce ni mai kaza ne ka bayyana ayyukan alkhairan da kowa zai je ga musu ba yanda ya iya jini yanzu har wanda suka yi ma buhari jiwo mulki ba sun kasa bayyana mugu abin shi kwaya daya idan kika ji mutum biyar sun bude baki sun zage sai kin samu miliyan ɗari biyar sun kuma yabe shi kun gano wannan ki roki Allah kan wannan wa hada bi kulli shay'in ilman wa ahsa kulli shay'in adada Allah madaukin sarki shine wanda ilimin shi ya kewaye komai sannan kuma ya san ƙididdiga da lissafin komi ko mutumin da za a ce shi bai san yawan dukiyan shi ba ƙarya ne bai lissafa ba ne zai sani hijabuhu annur hijabin da ya sha makance ba mu iya ganin allah haske ne loka shafahu lahtarakat waje ha man taha ilayhi basaruhu min halki. inda za a cire wannan hijabin to duk abin da Allah ya fuskanta konewa zai wannan hasken ne ya tare shi yasa in za ki roƙi Allah da wannan sunan ko ki roƙi Allah ya sa miki kwarjini wanda ce bar ta zo za mu ci mutuncinta kina ba ku za ta hajji barka da zuwa an zo lafiya ya gida ya harkoki kiya kaza kuma ba iyawa Allah ya buwa yadda ke ne da zahiriyan shi wa zahir Allah yana da kwarjini kun gano wannan da kyau ku amma ba ki da kwarjinin komi to kowa ko zai iya taka ki ina fatan mun fahimci wannan da kyau roƙi Allah wannan ko mai gidanki ne idan Allah madaukakin sarki ya miki kwarjini ko zaki kaza mun laifi in yau sai kira ke shaba wanci da kuma kika yi kaza da Allah gyara wannan abun bai da kyau inda baki da kwarjini in yau ce ke da haka za a fara kin ko daga an maki haka aka yi tsawa abin da zai biyo baya Allah ya kiyaye to dan Allah yake kai kuskure da a maki na farkon da a maki na biyun wanne yafi to kwarjini ke haifar da wannan ki roki Allah Allah ya maki kwarjini amma da yawa daga cikin mutane Allah ba sai da su roki Allah da wannan Allah ya sauwaka na 18 al-batin Allah shine al-batilu ai al jibo an absar halki Allah Allah shine wanda ya hajjabe ya rufe kanshi daga ganin halittu ke daya wadda za ce ya za mu roƙi Allah da wannan ke akwai hanya ki roƙi Allah makiyanki Allah ya rufe maki Allah ya rufe ki daga makiyanki ki ta gaba ba su gane ba ko sun gane suna nufin su wani abu sai Allah ya ƙara rufe su kasa fahimtar Allah ya taɓa manzan Allah irin wannan matsafa suna irin wannan shine a ce amma mutum bado ko shashatau wannan matsafa ne akwai wata rana sanda Allah maɗaukin sarki saukar da tabbat yada abi lahabin wata matan abu lahaba haka ta ɗauko wani katon dutse ta shigo cikin gari tana zage-zage kai matan nan ba ta da mutunci kusa take zagi wallahi manzo Allah take zagi tana cewa yana ina muzammiman abaina wa dinuhu tarakna ba zan iya fassara muzammiman ogun magana dan mun ibin shi mun ki shiga addinin nashi Shi ne zai zo yana zagin mai yana cin mutuncin mu yana ina zan fasa mai kai da wannan dusa annabi da abubakar suna zaune abubakar ya ce ya rasu lallabar wajen nan muguwan matan nan in ta iso wajen nan ta ganka jiban ka za ta yi annabi ya ce ta ko ta zo ba ta ganna ba ya zo ta tsaya kai dan abu hafa ina abokin naka ya ce ba ki ganin shi bi ban gan shi wace ce to ki neme shi mana kuma wallahi ga su zaune shine ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura barayi ne za su shigo gari suna son su zo wajen ku wallahi in suka zo Allah madaukin sarki ya sanya maki wannan shamakin sai su wuce gidan suna nema haggarin Allah ya waye sun manta ki roki Allah da wannan in Allah ya maki irin wannan shamakin sai a jefo ki da mugun abu wallahi kawai sai bansun ya shallake ki irin wannan kiyaye wanne Allah ya ma nabi Ibrahim sanda aka yi waje zuwa da shi gidan wuta Allah Allah madaukin sarki ce ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim yace wa aradu bihi kaidan sun yi nufin mugun abu gare shi Allah ya mai da shi ba komai ba ba za ki makanki wannan addu'an kuma ke ma ba mijinki kullum yana kan hanya ana fafatakan neman abin da za a sa a bakin salati ki mai roƙon Allah maɗaukin sarki ya kare shi daga makiya mun gano wani. bari in Allah ya maka irin wannan lutsufi ne ya rufe ka daga makiyanka ko sai mutum ya tsaro wani abokin mai ba mu labari ya dawo hanyar kaduna yana zuwa yana cin birki yan sanda suka tabi ya gani da ya duba sai ga a wannan uniform ɗin soja ne ashe yan fashi da makami ne ya daga cikin rice ce sannu ce yau wani labai ya ce ka gane mu ya ce labai ban gane ko na san ko ma'aikata ne ce wallahi daga yana ce daga kaduna nake ina sauri ne tun safi ba na gida na son dan karasa gida idan yi abubuwa to me ka rugo mana sai ya sa hannu aljihu dama ya gane barayi ne akwai kudi da aka bashi dubu goma ya ɗibi ko dubu biyu ne ko dubu kaza ya ce yalla ga abin da na riko muku ya rako duka kudin a bayan motan shi akwai miliyan goma sha takwas sai ɗaya daga cikin yaran yan fashe ce yi labe motar na akwai kuɗi sai ce na ce ku buɗe mai hanya ya tafi ya ce da aka buɗe mai hanya tafi da ya wata dogon ajiyar zuciya Allah kenan ɗaya daga cikin malaman izala masu wazin ƙasa ya ba mu labari ya ce sun shawo kwana kawai suka tadda baragi haka tsaye da su ta gaina ce daga wajen wa'azi to ai mana addu'a ka dai san ko musu ya ce na san yin labai ya addu'a ce to salati goma ga annabi <laughs> haka da ce to Allah ya sauka lafiya ɗaya daga cikin masu wazin izala na garin nan ɓarayi sun taba tare su a garin da yake ba zan faɗi sunan shi ana zuwa ya faɗi cewa ai daga wajen wa'azi miki a daga wajen wa'azi waɗannan ba a ta agaji ne to me amfanin su ayin labai tsaro suke ba musu to shi kenan ku kwance bel ɗinku ce malam ka taka daga nan zuwa can kana dawa kana yin mana wa'azi amma kar ka ja wata aya mai matsala kar ya saki ya ja ayan da ke cewa fashi ba kyau kar ya saki amma dai ya wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi aka ce arga ta malam kuma cikin mota aka ce mai agaji ku kwanta aka ce ba ku da tauhidi mai kyau Allah ke tsara malam ba ku ba da ku ke tsara malam da ba mu kama ku ba Allah ne saboda haka cin da tauhidinku ya lalace ai masu bulala sha biyar biyar kaga Allah ya ma malar sutura wa'azi a can wa'azi a nan haka mai agaji bulala goma sha biyar biyar har sun miƙe ƙoƙarin sai ce kai mutanen na ƙidan ya lalace da yawa a ƙara masu biyar biyar <laughs> ya suka iya kwace masu dal mun gane wannan Allah madauke sarki ya ce make mu mun taba zuwa wa'azi muka dawo mu ma kanmu nan <laughs> amma ba zan ba da labarin ba <laughs> mun shawo kwana wata kwana wata gangara muna yi kwana kawai sai 'yan fashe suka sarar block a gaba babban amini na shi ke tuka mota bayan da za mu dole mu tsaya yana cin birki zai kwace mashi waya ana zan ce ku tsaya menene ne kaman ban san menene ba daga cikin wanda aka tare mu hadda mai daukan bidiyon nan da ni da abokina kadai ba a buga ba amma su sun ci dukan tsaye to kun ga mu Allah ya mana ne Tara su kuma ba su da sutura kuma kun san Allah da Allah ya tashi tsara ni ba zan yi asaran komi ba mun fito na shiga mota sai na manta da waya na daki na ce barin ɗauko waya sai shi abokina ya ce ba zan jira ka ba sai na komo sai na shiga mota muka tafi ana zuwa ni na caje kowa sai ka ko dan kudi kadan sai ban saura aka ce in har muka caje daga baya muka gansu da kudi kashe kaza mi nace ba matsala in na sa hannu a ajo mutum sai in je tsakiyar kudin sai in zaro daya kawai haka na bar kowa da kudin shi aka ce ta ku koma can ku kwanta mu koma muka kwanta akan hanya can gefe cikin har za mu kwanta suka ce nan da kaya ku koma can shugaban ɓaran ya ce ustaz rediyon wa'azin ku fa muna so na ce ba matsala to da matsala ne <laughs> sauran abin da ya faru kuma mu ne muka sani Allah ya samu dace kai Allah Allah kare to shine Allah maɗauki sarki ya tashi tsara bawan shi shi ya san da abin da zai tsare shi kawai wannan sunan za amfani da shi Allah ya shashantar da duk wani mai nufin ki da sharri mun bayanci wannan to shine sai ke cewa allazi la yura fi duniya Allah da ba a ganin shi a duniya wala yudraku fil akhirah kuma ba a riskan shi duka har a lahira kuji a duniya ba a ganin Allah a lahira ba a riskan shi mala yace wal farqu bainar ru'yati wal idrak bambanci tsakanin gani da riska fallahu azza wa jal la yura fi dunya Allah ba a ganin shi a duniya wayara fil akhira amma a lahira za a gan shi ammal idrak amma a ga Allah da komin da ya shafe shi fa innahu la yudraku fid dunya wala fil akhira duniya da lahira ba a mashi wannan shine la hul absar wa huwa al absar wa huwa latiful khabir wa idza kana Allah ta'ala la yura fid dunya in ya zama Allah ba a ganin shi a duniya haka ya kasance ibtila'an don ya jarrabu bayan shi ne za su bi shi ko za su miƙe kafa su ƙibin shi fa innahu subhanahu ya fil akhirah shi Allah za a gan shi a lahira ikraman waje jaza'an dan a girmama bayi kuma a masu kyakkyawan sakamako ikraman li ahli ta'atihi girmama waɗanda suke ma Allah biyayya wa ziyadatan fin na'imi li ahli muhabbatihi kuma ƙari ne akan ni'iman da za a yi ma masoya Allah a lahira ku ki roki Allah da wannan sunan ya tsare ki da kowane irin tsaro ko tsoro ne abu ya taso na firgici ko Allah ya Allah ya kiyaye ki yanzu irin barun wutan da aka yi a gyalle su kun banda Allah ya tsare yan gyalle su adadin mutum nawa za su mutu amma Allah da ya zama shine mai hijabin kara bayi sai ya sa masu hijabin da harsashi bai iya ganin su ba mun gano wannan shekaran jiya ne ke bani labari ya ce wani mutum ya ka turo wani ya kashe shi sai mutumin ya ji labari sai ne taɓarya sai ya riƙi ya koma gefe gaban shi na faɗi wancan da ya zo ya ɓalla ƙofa ya taya shigowa sai zama labulen ɗakin wanda ya zo kashe shi irin labulen nan ne ka rasa ta inda za ka shigo ka kama nan ka yi nan ka kama nan ka yi nan ya rasa a sai ga mutum ya ta bulum bulum bulum bulum cikin da ya daga labulan ne ya daga bai sunan shi tabaryan nan ya dubu wannan me kike ji ai menene ma ake raka da shi shi ke ran kada mai kawai sai ya watsi sai gashi da wuka a hannu nan suka cimi me suka daure aka mika ma yan sanda Allah kenan mun ga wannan da ke ku ki riga roƙon Allah Allah madaukin sarki ya batar da ke daga talauci sai talauci ya zo neman ke gaba ki nan kuma kina nan <laughs> Allah madaukin sarki ka tsaya mana na sha tara daga cikin jerin yi sunan Allah shine as-sami'u Allah mai ji in kin roƙi kaza kaza suke ce ya same ya kai mai ji ka ji wannan roƙo nawa kuma ka biya man bukata na Allah ya ce Allah yana son ki girmama shi da siffan shi ai allazi yattasifu bis-sam'i wanda yake siffantuwa da yana ji ta'ala Allahu an diddiha Allah ya fi karfin a kishiya shi da kishiyan ji a siffanta shi da kishiyan ji shine me kurumta da bebantaka laisa ka mislihi shay'un ba wani abu irin Allah wa huwa sami'ul basir Allah mai ji ne mai gani wa huwa alladhi ya'lamu haqiqata sam'ihi wa huwa alladhi ya'lamu haqiqata sam'ihi wa kayfiyatihi Allah dai shi ya san haƙiƙanin jin shi da yanda jin yake amma yana ji kun gano wannan to Allah ka ji roƙon mu kun gano wannan duk abin da yake ki roƙi Allah Allah ya ji yanzu duk abin da muke faɗin Allah ya ji ya sa hannu shikenan fa to in kin roƙa kin roƙa sai ki hada da sunan as-sami'u sai ki hada da sunan al-basiru alladhi yabsiru jami'al mawjudat shine wanda yake ganin komai fi alamin ghaibi wa shahada a fai da ɓoye wayar al a kullaha mahama khafiyat duk abin da ya ɓoye ko Allah yana ganin shi ko abu ya ɓoye maki ɓatar ki ce ya Allah mai ji da gani Allah ka nuna man abin nan yanzu misali akwai lokacin da na je kasuwa lokacin ina siyayyar kaya kan je da kaina da kuma mutum zai je siyayyar kudi suka zama kaɗan a hana ke yarga a bada su in kudi suka kai kudi kuwa ai ba maganan kamar kuɗi a hannu gani na yarga kudi. yara dubu talatin na ba wanda ne sai ya hannu shi na kwashi kaya na juya sai ce baka ban kudin ba ya ce na baka dubu talatin mana gasa a hannun shi ya duba nan ya duba can sai ya ajiye kuma irga ya ƙara ɗaukar su ina kallon shi na ce kai malami ni fa tafiya zan yi ce wallahi ba za ka tafi sai ka ba kuɗi na ya ce makocin shi ya tare da dariya ga kuna hannun shi fa har wata ta zo ta siya ya ajiye waɗannan kudin ya ba ta abin da ta siya ya ƙara ɗauko kudin ya riƙe hannun shi sun ce to ba matsala ban waɗannan kudin da ke hannunka ba a subhanallah zuwa alaga ta wala sai fa ya kunne ci an yi. Allah bai ga dama ya nuna mashi to kin ga ta shirya ko Allah sai Allah ya nuna maki in ba haka ba ga shirya a gaban ki kina kallo sai bata miki kun ga akan as-sami'ul basir din nan sai Allah kai mu karatu na gaba akwai cin da yan uwan juna ne masu tafiya da juna akwai abubuwa da yawa da zamu zo mu bayyana inda ake roƙon Allah da su dan ai nasara Allah ka sa mu nasara subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu